ne lalle eh, ambulance ɗin tablet te da ya zo shi shofar din ya garuwa mutane sun tsaya mai sai kunduma ciki motar ta da su shi kaɗai heta da likita da ɗan malati da wanda arake da shi durwa sun ka da su mai an samu wanzu gawa biyu eh yanzu guda biyu an ka samu an samu dan malati da akwamfayan yanzu infirmiyar din ci ba samu ba har yanzu da deja ekip din minister ta yi kite a dijon sun ta ya ta yi don mu ga wadda za a yi talwa ko cikin mi kake baka faɗa ta balle in ta ɗokon nan ba tewa talwa ta ɗoko kai ko ganin ta an kai ta fara baka shiga cikin ta ya ga motar na da ƙarfi kuma ya wuce zai